ba ka sanin daɗin lafiya sai idan ciwo ya same ka hakanan ba ka sanin daɗin zaman lafiya sai idan tashin hankali ya ziyarce ka wanda ya fi kowa girma shine wanda baya ganin girman kansa wanda ya fi kowa ɗaukaka kuwa shine wanda yake amfanar mutane ana sanin daɗin haɗuwa ne idan an rabu gode wa ni'imomin Allah wanda ka sani da wanda baka sani ba.